الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة يورانر شابير قوة صفر جراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دريه درسلاتين دترى wadda ta daidai da ranar biyar ga watan sha 11 shekara ta goma sha bakwai ta miladiya yau insha Allah za mu tashi darasi na 52 a cikin karatunmu da muke yi na sahihul bukhari muna cikin kitabul wudu za mu tashi babi na 64 babu ghaslil mani wa farkihi wa ghasli ma yusibu min al mar'a na'am bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam قال المصنف رحمه الله باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة yace babu ghasmil mani wa farkihi babin da yazo akan wankewar mani da kuma kankare shi da farce wa ghasli ma yusibu min al da wanke abin da yake shafi abin da yake taba jikin mutum na wato na mace shine na danshin gaban mace قال حدثنا Na'am. Wala ya kara da ifin mubarat? Na'am. Kuma ya kara a ta haddasa na Abdullahi. Fiɗin ne ifin mubarat ne in ka ga Abudan daga Abdullahi to ifin mubarat ne. Na'am. Wala abana abu na himu na duniya. Na'am, daga جنابة من Yasar, النبي صلى نعم سليمان ابن يسار jika wato dan maimun ibn mahran maimun ibn mahran ɗaya daga cikin manyan tabi'ai ne amr bin maimun ɗansa ya soka ana nasarta shi zuwa ga jazira ake ce masa aljazari jazira shine wajen da ke tsakanin syria da iraq wannan mantakar da ke tsakanin Syria da Iraq ita ake ce ma jazira afwan da ke tsakanin Furat da tsakanin Furat da Dijla wato Tigris da Euphrates wannan kogunan guda biyu na Iraq to wannan mantakar da ke tsakanin nan ake ce ma jazira a nan ya zauna tayar daga cikin manatik wurare da wato musulmi suka zauna a wajen danda yana daga cikin daular farisa to manya-manyan malamai sun zauna a wajen daga ciki akwai shi mai amru bin maimun ya shahara da ilimi don har yana cewa da ya san akwai hadisi ɗaya da ban sani ba suna guda ɗaya da ban sani ba a yaman da na je yaman sauraka ya nuna kaga ya nuna yawan saninsa da kuma cewa duk hadisan da suke a yaman ma ya san su amru bin maimun ibn al-jazari daga Sulaiman ibn Yasar Sulaiman ibn Yasar ko kamar yadda kuka sani ɗaya daga cikin fuqaha us-sab'a ne manyan malaman nan guda bakwai na Madina ana Aisha ta daga Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam tace kuntu aghsilu al-janabata min an nabi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina wankewar janaba daga tufar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta kira shi janaba tana nufin wato alamar janaba atharul janaba ko kuma wato abin da yake faru a kinaya majazi majazi ne akan almani tunda shi mani din yana fitowa ne daga janaba tunda inda mani ya fita janaba ta zo ko na'am sai ya fita zuwa ga sallah wa inna buqa alma'i fi thawbihi alhali shatin ruwa yana cikin tufarsa wato shatin inda ta wanke ba tare da ya bushe ba ya ta tsani shi a haka zai fita da shafin ruwa da ga wannan ya zo akan gaslul mani kenan ko wankewar mani aisha radiyallahu anha take kuma a cikin wannan ya nuna mace ta nema mijinta hidima mace ta nema mijinta gashi ta wanke tufarsa saboda haka ba wani abu ne wannan al'ada ce kyakkyawa mata su ma maza hidima amma ba a rinka cewar ai ba haƙƙinta bane ta yi masa girki ba haƙƙinta bane ta yi masa wanki ba haƙƙinsa bane ta yi masa kaza da abin da ake bil ma'ruf za a yi shi duk da haka dai ba a ce wannan zai zamanto idan ba ta yi ba ba za a ce ta yi ta saba ma mijinta ba da har zai zamanto ta shiga cikin masu nushuzi amma yana daga cikin kyakkyawan zamantakewa mace ta yi ma mijinta hidima eh, gashi daga cikin hidimar hadda wanki duk da yake malamai kamar malaman malikiya sun kirga a cikin irin abin da mace za ta yi ma namiji daga cikin haƙoƙin namiji a kai sun ƙirga shi a kan cewar za ta wanke tufarsa za ta yi niƙa za ta yi girki za ta yi shara duk za ta yi wannan sun ƙidaya a cikin wannan <laughs> mata ba ta san su ji wannan <laughs> eh, to amma dai wannan kaga ya nuna bilma a rufu ana yi amma baya daga cikin abin da in ba ta yi ba za a ce mace ta yi nushuz hmm. yanzu idan mutum matarsa ba ta zo shimfidarsa ba to ta yi nushuz zai iya hana zai iya kinciyar da ita kuma ya zamanto a cikin wannan ba za a ce ya yi mata idrar ba ya cutar da ita amma an taƙi masa girki ba za a ce ya yi ta saba masa da har za a ce ta yi nushuz ba na'am na'am wannan ka gama yazid dinnan akan sa malamai suke ta rigima wanne ne ibn harun ne ko ibn zurai kowanne suka jinkirtar amma wannan abu ne wanda yake kube dame kuma amma ɗaliban hadith wato saboda mutane biyu ne ɗabaka ɗaya duk sun yi ruwaya daga malami ɗaya kuma almajirin ya yi ruwaya daga gare su da su biyu ko ba abin da ya bambance wanne ne to ibn harun ne ko ibn zurai ibn al-mulaqin ya rinjaye da cewa ibn harun ne alhafiz ibn hajar ya rinjaye da cewa ibn zurai ne na'am ala sanana am ya inna maimun mhm. an sulaiman bin yasa ba sami'tu aisha na'am na'am ya karanta eh, ah, ah, ka sake hawwala hadisin na'am ala sanana musaddad yace ya gaya mana ala sanana abdulwahid ya karanta mana hadisi shine ibn ziyad yace amru bin maimun ya karanta mana hadisi daga sulaiman bin yasar yace na tambayi aisha akan mani yusufu thawb da yake shafar tufa sai ta ce na kasance ina wanke mani daga tufar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fita zuwa ga yin sallah alhali wato gurbin shatar inda aka wanke yana cikin tufarsa buka ulma ne wato shacin da yake yi saɓanin launi kasan yadda launi yake canzawa idan ruwa ya taba shi inda ruwa ya taba da inda ruwa bai taba ba za ka ga shi ne albuka wannan ake ce ma albuka eh, ba don shi ba shacin da ya yi, na cewa wannan ya jike nan kuma bai jike ba amma don shi ai ko babu shashin za a iya samun danshi ko ko ya ɗan soma ko da babu alamar za a gada za a ɗan ji danshi ɗin a kaga nan wato buhari yana nuna gwanintarsa ne ta ilimin hadisi a cikin wannan isnadin da ya kawo da ya maimaita yana raddi ne ga waɗansu malamai shi yasa ya kawo wannan isnadin kaga hadisin guda ɗaya ne amma sai kawo shi da isnadi har guda uku a cikin isnadin farko a cikin isnadi na biyu Sulaiman ya ce sami'tu Aisha na ji Aisha ta ce a na uku ya ce sa'altu aisha na tambayi aisha to saboda wani akwai daga cikin malamai da suke cewa Suleiman ibn Yasar bai ji hadisi daga Aisha ba riwaya yake da wasita saboda haka sai buhari ya kawo don ya ce wanda suke shakkar cewa Suleiman ibn Yasar bai ji daga Aisha ba gashi same to Aisha gashi kuma ya ce sa'altu Aisha na tambayi Aisha to kuma kun a cikin wannan shi kansa wani fikihu ne cewar Suleiman ibn Yasar ya tambayi Aisha akan matsala wadda take ta hukuncin mani ya nuna kan cewa babu laifi wato a tambayi mace idan malama ce ta ilimi abu wanda yake ana jin kunyarsa tunda sha'anin abin da ya danganci mani da sauransu abu ne wanda yake na kunya to amma wannan bai hana shi ya tambayi ummul mu'minin menene hukuncin ba domin shi sha'anin ilimi ba a kunya in aka je wajen wanda yake da wannan domin babu wanda yake da ilimin wannan abin irin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saura kai tambayi Aisha akan menene hukuncin mani idan ya shafi tufar mutum to kun ga a cikin nan an yi gasulul mani ne ko wankewar mani ina farkihi ina kankare mani eh a cikin hadisin kaga babu to amma bukhari yayi ishara ne ga hadisin da ambaton kankara mani yazo amma bai kawo shi anan ba amma ya tabbatar da shi a tarjama don ya nuna maka kan cewar mani ana wanke shi kuma ana kankare shi yana ishara ga hadisin da ya zo na aisha a cikin sahih muslim cewa laƙad kuntu afrukuhu homin saubi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ya haruju ilassala fi dalika na kasance ina kankare mani daga tufar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fita Yaje yayi sallah a cikin wannan tufa ya yayi sallah a cikin wannan tufa kaga bata ambaci wankewa ba kuma haka zalika da hadisin da wani bako ya zo ya sauka a gidanta yazo ya sauka ta tura masa da ta aika masa da da da bargo ya kwana a ciki sai ya mafarki da ya mafarki sai ya wanki to kasan irin su ba irin ta mu bace ta yanzu in aka riga aka yi kaɗi audugar wata audugar idan ruwa ya taba ta ta ɓaci kenan sai bargon ya ɓaci ta ce ka ɓata mana mu sai ce ai na yi mafarki ne shi ne na wanke ya ce yasa za ka yi ai da sai ka kankare shi don haka ya ce na ganni na kan kankare shi daga tufar annabi sallallahu alaihi wasallam bal a wani hadisin ma riwayar amra ta ce idan ɗanye ne sai in katse shi idan busasshe ne sai in kankare shi to kaga kankara ba zai gusar da shi ba ko in aka kankare shi ballantana kuma katsewa idan ɗanye ne in aka katse shi ba zai gusar da ainihinsa ba tun da sauran in ba wanke shi aka yi ba ba zai fita ba to akan haka ne malamai suka saba akan hukuncin mani mazhabarsu guda uku mazhabar imamu imamu shafi'i da imamu ahmad da malaman hadisi shine mani tsahiri ne saboda gashi annabi aisha ta ce tana katse shi idan ɗanye ne kuma ta ce tana kankare shi kuma an san kankara baya gusar da sa baya gusar da shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a cikin wannan tufa saboda haka wannan ya nuna kan cewa ba najasa bane imam abu hanifa yace najasa ne amma an yi sauki wajen wajen wato gusar da shi wajen tsarkin sa za a iya tsarkake shi idan busasshe ne da kankarewa ba sai an wanke shi ba wankewar idan danye ne saboda haka suka ce najasa ne amma hafifiya mai sauki ba mai tsanani ba wanda za a iya wato kawai kankare ta ba sai an wanke ba imam malik ko yace najasa ce to ya imam malik ya da waɗannan malaman malikiya ya suke da wannan hadisai musamman na kankare mani na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda sun inganta sai suka ce wannan hususiya ce mani annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar maniyin wani ba don haka idan shi an kankara sa ba kamar ba kamar na wani bane na wani sai an wanki shine mazhabar malik <laughs> to shine suke musu raddi suka yi musu raddi ta fuska biyu fuskar farko suka ce annab sallallahu alaihi wasallam maniyinsa baya fita ta hanyar mafarki don baya mafarki irin mafarkin da mutane mutum ya mafarki mani ya fita da gare shi baya yi hususiyarsa ce wannan saboda aka kaga maniyinsa dole na saduwa da iyali ne in na saduwa da iyali ne ya haɗu da na matar ya haɗu da na mace ko wanda tunda wanda yake zai zamanto ya taba jikinsa ne wanda yake zai taba bayan saduwarsa da iyali wanda yake zai zamanto kan cewar ya taba tufar saboda haka ya haɗu haɗa na macen ba zai zamanto wanda yake nasa shishi kadai ba nasa shishi kadai inda yana mafarki to sai suka ce to idan nasa daban yake da na sauran al'umma hususiya to na matansa ba daban yake ba to tunda ku ya cakuɗa da nasa da na matansa saboda haka hukuncin ba akan nasa ne tsagwaransa ba na haka kasancewar bai wanke shi ba ya nuna kan cewar shi wannan mani wanda ya haɗa hadda na matansa ɗahiri ne saboda haka hujjan malikiya na kan cewar hususiya ce ga ta faɗi dalili na biyu da suka ce musu shine Aisha radiyallahu anha ita da tarwaito hadisin ta yi inkari akan wanda ya wanke tace ai da kawai ka kankare shi kaga ya nuna kan cewar ta san ba hususiya bane tunda ta ce ma wani yayi kuma rawun hadisi ya fi sanin ma'anar hadisi kuma suka ce wannan shine mazhabar sauran sahabbai a waɗansu daga cikin sahabbai kamar Sa'ad ibn Abi Waqqas da yake cewa ai kamar kamar wato majina ce sai ka wanke shi eh, eh, eh, wato ka cire shi ka wanke shi idan danye ne idan busasshe ne kawai ka kankare to wanda yake wannan mazhabar ita ce ita ce mafi rinjaye abinda bukhari ya rinjaye ko da yake bukhari zaka ga kamar alamar ya karkata ga mazhabar hanafiya na kan cewa in ba a wanke ba to a kankare shi in ba a wanke ba a kankare shi shi yasa yace wa farkihi sannan kuma yace wa ghasli ma yusibu min almar'a. da wanke abin da yake samun mutun na daga mace shine danshin gabanta mutun shi ma a wanke shi to amma kasancewar ana kankarewa bayan kan cewar abinda yake zai taba jiki na daga mani ya haɗu da danshin gaban mace ya nuna kan cewa shi kansa danshin gaban mace ɗin ɗahiri ne wanda ke shi ne martabar kamar bukari zai maimaita shi a nan gaba ita ce abinda wannan hadisin yake nunawa kenan cewar wato abinda yake fita ma mace na daga danshi na daga wannan yoyon da take yi wannan ba ba najasa saboda haka mata da suke matsa ma kansu gama mace in za ta yi sallah sai ta ji ta nemi waje ta cire a pant ninta sannan ta yi sallah saboda danshi da yake samun gabanta wannan mashakka ce da babu dalili a kai don ba najasa ba ne wannan ban koma da najasa ne mashakka za ta sa a ɗauki shi tunda abin da yake samunta a kowace salla tsakanin kowace salla sai ya zo to wannan shari'a za ta zo da saukinsa sai ya zama tukuma hukuncin mai salas ne balantana kuma wannan hadisi yana daga cikin abin da aka kafa hujja da shi kan cewa ba najasa ba ne kuma wannan hadisin ya nuna a wannan hadisin daga cikin abubuwan da ya nuna ya nuna kan cewar wato najasa idan aka gwanke ta a alamar shacin da take yi wannan baya cutarwa ba sai ya zamanto kalkal yayi yi kamar asalin tufar ba dan haka idan aka wanke ya zamanto akwai dan alamar kamar dan yalo yalo wanda yake nuna bai riga ya fita ga baki ɗaya ba wannan ba zai cutar ba matsawar dai an wanke din wankin kuma ya zamanto an cuccuɗa kamar yadda ya gabata a hadisin gusa a wanke jini sannan kuma wannan hadisin ya nuna daga cikin fa'ida da alhafiz ibn al ya ambata a cikin wannan hadisin shine ya ce wato ba da labarin abin koyi da shi ko da abin da ake jin kunyar ambatansa ne domin mabiya shi koyi yanzu kaga wannan Aisha da ta ba da labarin abin da yake na halin Annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalinsa da halin yadda yake ta'amuli da mani in ya taba jikinsa abu ne wanda yake khas da abu ne wanda yake banci mutum rayuwarsa shi shi kadai ta cikin gida ko ba haka ba amma kasancewar Aisha yanzu ta zo tana faɗa ma duniya shi to ta faɗa ne domin maslahar aikoyi da shi na Annabi sallallahu alaihi wasallam dan aikoyi da shi da wannan kuma daga cikin abinda wannan hadisin ya nuna shine cewar babu laifi mutum ya yi sallah a cikin tufar da yake saduwa da iyali da shi tun daga shi aisha ta ce sai ta kankare shi kuma sai ya fita a cikin sallah a cikin wannan tufa kuma ya nuna irin abinda annab sallallahu alaihi wasallam yake ciki na zuhudu na gudun duniya Allah ya tattara dukkan mabudan taskar duniya Allah ya kawo ya danka masa kafin ya bar duniya sai da Allah ya danka masa mabudan taskar duniya amma bai wadata kansa da komai ba har ya kai cewar ba shi da yawan tufafin da idan mani ya taba tufarsa maimakon wato ya cire a wanke sai a wanke a haka ɗin, bai ma ya bushe ba ya tafi sallah cikin ya tafi ya sallah cikinsa kaga muka nan yanzu mutum ya wanke riga da irin alamar an matse ruwan nan wannan alamar matsewar eh, jirwaye yauwa wannan kalma ita ce nake nema jirwaye ita ce buqaul ma'adin wannan jirwayen da kuma tattarar ta matsa da tattarar ta matsa sai ga mutum zai fita cikin a sai ga mutum yanzu inda inda liman zai zo da irin wannan sai to liman kuma lafiya liman lafiya saboda za a kan cewar saboda wadatar sai mutum ya cire ya sanya wata to amma annabi sallallahu alaihi wasallam gashi shine shine shi shine wanda Allah ya wadata shi da irin wannan wadata duk mutum mabudan duniya Allah ya bashi amma haka yayi gudun duniya rigar wadda abin nan tufar tasa da ita wadda yake saduwa da iyalinsa da ita kuma zai je sallah wannan ya nuna tawali'un annabi sallallahu alaihi wasallam a ah, ah, wannan daga cikin fa'idodin hadisin kenan na'am ya ce babin idan ya wanke janaba ko wani abu daga cikin najasa ya zamanto alamar gurbin wato alamar inda najasar ta taba tufar wato bai riga ya gushe ga baki ɗaya ba bai kau ba menene hukunci menene hukuncin wannan kamar alal misali mutum wato a jini ya taba rigarsa ya wanke jinin ya zamanto gabaki daya alamar jinin bai fita gabaki daya ba za ka ga da dan sauran alamar ba jaji jaje ba yanda dai bai zamanto fari fat wajen ba na'am musa bin isma'il al-minqari musa bin isma'il al-minqari at-tabuzaki malamin bukhari al-minqari at-tabuzaki at-tabuzaki wato mai sayar da taki shine sana'arsa taki yake sayarwa ka gani malamin bukhari malamin hadisi ne amma taki yake sayarwa saboda haka ba wai zawa suka yi suna cin albarkan makaranta ba sana'a suka yi suka nema eh, sana'a suka yi kaga wannan tabu da ki takin ma wani irin taki an ce takin ma da yake sayarwa irin wato kashin tsuntsaye irin kashin kaji kamar yanzu yadda za a ga mutane ana tara kashin kaji din nan eh, na poultry ana zuwa ana sayar ma da ishe suke nan. ta sana'arsa kenan kun gani masu neman aiki ya shi na baku formula mutum ya je samu kashin kaji yana sayarwa eh, wasu ya ga mutum wato ya je ta samun oda mutum ya yi ta intanet ta yi sai ga yanzu inda ake ta sha'anin harka aka koma harkar noman nan sai ga ana ta samu na'am ya ce ya ce abdulwahid ya karanta mana hadisi ya ce amru bin maimun ya karanta mana hadisi ya ce na tambayi suleiman bin Yasar ni a sami sami'tu na ji Suleiman bin Yasar na'am akan menene hukuncin tufa da janaba take samunsa sai ya ce aisha ta ce na kasance ina wanke shi daga tufar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato ita janabar a wato atharul janaba din kenan shine mani sannan ya fita zuwa wajen sallah alhali wato jirwayan alhali wato alamar wajen wajen da aka wanke yana nan a cikinsa buqa'ul ma jirwayen ruwan wannan jirwayen na ruwa yana nan saura a cikinsa to Buhari sai ya kiyasin sauran najasa akan mani cewa ita ma idan mutum ya wanke ya zamanto akwai sauran jirwaye a ciki to wannan babu laifi ba zai hana shi ya je <coughs> ya sallah a cikin wannan tufar ba ko ba zai cuci ita ba zai cuci tufar ba ba zai cuci wajen sallar ba ma idan mutum ya wanke shi ko da da sauran alamunsa na'am yace amru bin khalid ya karanta mana hadisi yace zuhair ibn muawiyah al-ju'fi ya karanta mana hadisi yace amru bin maimun ya karanta mana hadisi ibn mahran ka gani bukhari ya nuna bukhari ya nuna tarsa wajen kawo isnad iri iri a cikin nan kuma kowanne ya kunshi fa'ida yanzu a cikin wannan ya kunshi fa'idar gaya mana wane ne kakan amru bin maimun don ya kaga ya fito ya ce amru bin maimun ibn mihran kaga ba zai faɗa ba a cikin sauran duk da ya san shi ne tun da yadda ya ji daga malaminsa ba haka aka gaya masa ba amma a wannan isnadin zuhair shi haka ya faɗa ya kira shi da nasabar har zuwa kakansa inda ba zai faɗi da kakan nasa daga wajensa shi buhari in ya ce amur bin maimun sai ce ya annibin maharan yana nufin ibn maharan to ya nuna cewa shi ne ya fassara shi amma yayin da ya kawo isnadin da har ya nuna kan cewa ga sunan kakansa da wani isnadi daban wannan ya nuna abin da ya kiyaye ne wajen riwaya na'am daga Sulaiman bin Yasar daga Aisha ummul mu'minin cewa ta kasance tana wankewar mani daga tufar man annabi sallallahu alaihi wasallam sannan in gan shi jirwaye-jirwaye ko kuma jirwaye ɗaya jirwaye-jirwaye da yawa ko kuma jirwaye ɗaya kaga wannan riwayar kuma ta fassara me yake nufi da kanar Taksilul janabata tana wankewar janaba Abin abinda take nufi shine almani wanda ya nuna kan cewar wato a wannan ta yi amfani da majaz ne saboda haka ina masu yau da muke karatun alhaqiqatu wal majaz shi amfani da majaz ya zo a cikin alfazu shari'a na'am Babin wato bawalin raƙuma da bawarin dabbobi da kuma bawalin wato awaki afwan tumaki wa marabidha da wurin da ake daura tumaki a wato da tira da tirken tirke inda ake daure tumaki hmm. na'am abu musa shine abu musa al-ash'ari sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a gidan da wato masu masu kawo takaddar sako yan aike wanda ake kawo su ake aika su daga gari zuwa gari shine darul barid su ne kama eh, postman kenan wanda yanzu ake ce ma postman ah, mai ah, kai wasiƙa hmm. shi ne darun barid to suna akan yi musu gida a wajen gari da in sun zo tun da su ba 'yan gari ba ne an ba su wasiƙa sun kawo kuma za su ɗauki wata wasiƙa su koma to ana ce ma wajen da suke darul barid anan kuma suke daure anan suke daure dawakin su dan a dawaki ba su amfani da raƙumi dawakin ma waɗansu irin dawaki ne masu ƙarfi kuma wanda irin an sanya su sun sha sun sha yunwa din nan dan su juriya dan suka tashi a guji suke yi sai sun yi zango ɗaya kafin su tsaya idan haka in suka je zangon sai wani kuma ya karba daga nan sai ya tafi to inda ake yin zangon nan ake ce ma darul barid to nan kuma ake daure a su dawakin to abu musa al'ashari ya yi sallah a ran wasirƙin da kuma da a gidan da yake akwai wato tarosan dabbobi ɗin wato kashin dawakin a wajen alhali albarniya daji ila jambihi yana gefensa a wajen gari ne don har aka ce masa to ka fita mana ka je kai sallah a waje maimakon ka zo kai sallah anan inda yake akwai kashin dabbobi a wajen na'am sai ya yace da nan da can duk ɗaya ne to wanda yake nuna kan cewar wato a bayan gidan dabbobi a wajen buhari duk hukuncinsu su ɗaya ana cinsu ko ba a cinsu su wannan ne matsabar buhari sauran jumhurin malamai kuwa sun bambance suka ce bawali da bayan gida na dabba idan wadda ake ci ce to mai tsarki ne saboda haka kamar bayan gidan raƙumi da fitsarinsa da na shanu da na awaki da na tumaki dukansu ba da jasa ba ne amma wanda ba a ci to su na jasa ne eh, wanda ba a ci su na jasa ne saboda haka kamar na jaki kamar na karnuka duk na jasa ne doki doki ba eh eh ana ci ko ba a ci <laughs> eh a wani bangaren ko to ai malikiya ma su ma karahiya suka ce su dama ko su a wajen su makruhi ne to su ma haka suka ce idan makruhi ne to da bawalin nasa da bayan gidansa shi ma makaruhi ne haka malikiya suka ce kamar doki kenan kama kaga wannan ya nuna kan cewar tunda asirqin wato a takin wato bayan gidan a a dawaki su ne a nan maɗaurar gidan barikin to kaga wannan ya nuna kan cewar abu musa shi yana ganin wannan ba na jasa ba ne don ya yi sallah a wajen duk da yake waɗansu suna cewar to ai watakila zai iya yiwa ya yi shimfiɗa ne a kai amma asali shi ne kan cewar ba rashin shimfiɗa domin inda akan shimfiɗa ne za a faɗa ko musamman ma kan cewar yin shimfiɗa a yi sallah a zamanin sahabbai sun kasance suna ƙinsa don ka sa'id ibn musayib yana cewa yana cewar wato sanya shimfiɗa a yi sallah a kai wannan yana cewa bida'a ne <laughs> Wani ya daga cikin wato a wara'un sa'id ibn al-musayyib duk da yake kuma bai taso ya amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah akan shimfida eh, ko wanne ne hadisin eh hadisin Anas eh yawa hadisin Anas ɗaya ma daga ciki kenan aka ɗauko wata tabarma kadis wadda Eh, eh, eh, ya aka yayyafa faruwa sannan ya yi sallah aka sannan hadisin na wilinil khumra ko mi komin shimfiɗa na'am ya ce Suleimani ibn harb ya karanta mana hadisi ya ce hamadu bin zaid ya karanta mana hadisi daga ayyub shine ibn abi tamima as-sakhtiyani daga abu qilaba abdullahi bin zaid al-jarmi daga anas ibn malikin yace ce waɗansu mutane sun zo daga kabilar ukul ko kuma daga kabilar uraina wato wannan shakka ne daga wajen anas bai san ko 'yan ukul din ne ko 'yan uraina ba a shak daga wajen afwan a shak daga wajen hamad ne eh. <clears throat> fajtawawul madina sai suka wato sai suka guji zaman madina saboda kamuwa da cuta rashin lafiya wato rashin lafiya ya dame su sai suka ce ba za su iya zaman madina ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a gare su da abbasu waɗansu raƙuma masu nono wato masu wanda suke ana tatsar nonansu wato waɗanda suke suna da hantsa na'am da kuma kan cewa su rinka sha daga bawalin raƙuman bawalin tagu wato ta raƙuman wa albaniha da madarasu sai suka tafi yayin da suka samu lafiya sai suka kashe makiyayin annabi sallallahu alaihi wasallam mai kula da wato mai kula da raƙuman aka bashi aka ce ku tafi aka hada su da shi su tafi tare da raƙuman su je su zauna a wajen madina tunda suna ganin rashin zamansu a madina ya kawo musu rashin lafiya su zauna a wajen madina su rinka shan bawalin raƙuman suna shan madara da suka samu lafiya sai suka kashe shi makiyayin na raƙuma wasaƙun na'am suka kora dabbobin sai aka labari ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi awwalin nahar a farkon wuni a farkon rana shine da safe sai ya tura a nemo su yayin da wuni ya ɗaukaka ne kafin zawal lokacin irin lokacin da ake sallar walha ji a bihim sai aka zo da su an kamo su sai annab sallallahu alaihi wasallam ya umarni sai ya umarni sai ya yanke da umarnin nasa sai ya yanke hannuwansu wato aka yanke hannuwansu wa arjulahum da kafafunsu min khilafin kenan wato na dama da na hagu wa summirat a'yunuhum aka yi musu kwalli da wato a karfe wanda aka sashi a cikin wuta aka jefar da su a cikin du'a a cikin bakin dutse suna neman a basu ruwan sha wala yusqawun aka hana su ba a ba su abu ya ce to kun ga waɗannan sarrafu sun yi sata sun yi kisan kai sun yi kafirci bayan imaninsu sun aza wato sun ɗauki makamai sun yaki Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam shine inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfu min al-ard sakamakon waɗanda suka yaki Allah da manzansa shine suka fito na fito suka tawaye ga Allah da manzansa sannan suka ba suka a bayan ƙasa to a kakkashe su ko a tsire su ko a tsitsire su ko a yanyanke hannuwansu da kafafunsu daga sabani ko kuma a kore su daga ƙasa ya danganta ga ishihadin shugaba wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dan shine maganin wato ke kasassun zuka larabawa masu ke kasashen zuciya wato al'arab yan badiya wato ba san basu san sausauci ba basu san sauki ba ka duba irin wannan zamba cikin aminci da suka yi suka nuna sun musulunta yau da a ce sun tsira duk waɗansu waɗanda suke kewaye da madina haka za su rinka yi musulmi da babu abin da zai tsira amincin da an ya zo daga musulunci shi kenan an rusa shi amincin da ya zo an riga an rusa shi shi ya sa mulki abin da yake zai yi maganin uke maganin barna shi ne wato kisasi shi ne ƙarfin mulki shi ne yake maganin barna wanda ya yi a nuna masa amma yanzu da ake ta cewa yanzu ka gani sai su yanzu da za ka ji ake ta cewar hukuncin kisan kai yanzu duk kasar da ta duk kasar da bata daina hukuncin kisan kai ba duk taimako da kasashen turai suke bayarwa sun daina sun daina bata za su rataye cewar ba za su taimaka mata ba sai ta hana hukuncin kisan kai wato ko mutum ya yi kisan kai kar a kashe shi sai dai a ɗaure shi amma mutum wai a ce a zartar da hukuncin kisan kai akan mutum to wannan wai rashin rahama ne rashin tausayi ne shi kamanta rashin tausayinsa da da rashin rahamarsa kuma ba wai mutum ɗaya ma ba al'umma ya yi ma gabaki ɗaya fa yanzu wanda suke ɗaukan makami wanda suke ɗaukan makami suna kama suna zuwa suna sace mutane suna karkashe su don su kwace kuɗaɗen da ke tare da su yanzu ji abubuwan da suke faruwa kaga kasuwanci ba zai yi ba don hanyar ba za a iya binta ba yanzu hanyar jos yan da suke towa suna kasuwanci a kano hmm? yanzu an haramta musu bin hanyar saboda dajin falgore masu zuwa a ba su je su je su yi wo fatauci shi ma abin ba zai yiwu ba hmm? masu noma yanzu noma ba zai yiwu ba saboda yanzu an ga an koma noma kowa ya sa dukiya a cikin noma an sa duk manomi mai kudi ne saboda haka kuma a can cikin daji har an ce ma an kafa rangers ko an kafa wata waɗansu waɗansu jami'an tsaro da ake kira rangers wanda za su rinka gadi cikin naki don su je su rinka tsara mutane ma yanzu mutane nawa ne wanda yake mutum za a je a gidan gonarsa an je an ɗauke shi saboda so ake duk mutane a daina zuwa gonar duk mutane a daina zuwa gonar kuma a cikin irin wannan sai ka samu da haɗin bakin waɗansu ƙasashe hmm? yanzu kaga kamar thailand ƙasar thailand ba abin da zai hana su in sun san abin da zai rusa sha'anin noman shinkafa ne a Najeriya zai wannan wallahi kudi ma za su rinka ba ma ƴan waɗannan sojoji don su hana noman shinkafa domin yanzu manya-manyan inda ake sarrafa shinkafa nasu na Thailand an rufe su haka zalika na Vietnam an rufe su saboda shinkafar da suke aikowa Najeriya yanzu ba a saya ana yin ta anan saboda aka can suna can suna fama da rashin aiki mu kuma nan muna ta fama da masu aiki an bude mana dama aiki ce komawa noma ake yi an samu aiki su kuma can sun rasa aiki saboda haka don ne za a yi haka in sun san cewar idan aka kawo aka samu waɗansu 'yan iska wanda za su rinka wannan su rinka zuwa suna sace mutane su hana noman kuɗi za su ba su ku je ku su kawo musu makami ku je ku to idan hukuma bata tashi ta ɗauki hukunci mai tsauri ba akan wannan to ba za a samu amincewa ba za a samu rayuwa ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa rahama kuma shine wanda aka aiko shi rahama ga talikai yana daga cikin rahamar sayin wannan abin da yi yana daga cikin rahamar sayin wannan abin da yi domin da bai yi ba nan azaba rayuwa za ta zamanto ga kowa da kowa to shi yasa Abu ya bayyana wannan hukuncin don kada a ɗauka kan cewa tsaurin yi tsauri tsanani yi tsanani barko dai hukuncin Allah ne innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu Allah shi ne wannan hukuncin ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zartar da shi a shahid a cikin wannan hadisin Shi ne cewar wato bawalin waɗannan bawalin raƙumi ya nuna kan cewar wato ba najasa bane yana da tsarki daga cikin fawaid ɗin ya nuna kan cewar ƙabilu sukan zo mu annabi sallallahu alaihi wasallam da baƙi sukan zo wajen shugaba kuma a karɓe su kuma wannan ya nuna kan cewar yana daga cikin haƙƙin shugaba ya rinka kula da abin da zai tabbatar da maslahar mabiya musamman baƙi idan suka zo yanzu waɗannan da suka zo suka samu wannan rashin lafiya bai ce ya kyale su ba bal sai ya ba su abin da yake zai ba su magani ya yi musu abin da zai tabbatar musu da samun lafiya shi ne ya ba su waɗannan rakuma kan cewa su je su rinka shan madarar da bawalin har su samu lafiya sannan kuma wannan ya nuna dabbar da ake cin namanta bawalinta mai tsarki ne wanda shi ne mazhabar malik da imamu ahmad kamar yadda wannan hadisi ya nuna da kuma waɗansu daga cikin malaman malikiya <clears throat> sannan wannan hadisin wannan hadisin ya nuna kan cewar hukuncin muharaba yana tabbata hatta a cikin sahara ba sai a cikin gida ba fashi da makami ba sai a cikin gari ba ko a cikin sahara ne aka yi fashi da makami ana ba shi hukuncin hiraba an fahimta wato ba sai mutum ya zo cikin gari da makami ya yi sata ba za a ce za a iya masa hukuncin a masa hukuncin hiraba hukuncin hiraba shine a yanke hannunsa da kafarsa ko kuma a kashe shi ko a tsire shi shine hukuncin hiraba wanda yayi sata bai dauki makami ba shi wannan yanke hannunsa kawai za amma wanda yayi sata da makami to wannan hiraba yayi to shi za a iya shi ya danganta da da shugaba ya gani shine maslaha tsakanin kisa ko tsirewa ko a yanke hannunsa da kafarsa ko a je a daure shi ko a hada masa duk hudun gabaki ɗaya. a yanke masa hannun da kafar tasa sannan a kashe shi sannan a tsire shi mutane su gan shi duk za a iya haɗawa ya danganta da ishtihadin shugaba to kaga waɗannan su a ina suka yi hirabar a cikin gari suka yi ko kuwa a dawa a dawa suka yi to ya nuna kan cewa ko a dawa ne mutum ya yi hiraba ya ɗauki makami ya ɗauki makami wajen sata za a yi masa hukuncin hiraba kuma wannan ya nuna kan cewar wato a a wanda wajen kisasi ana mumatala ana daidai don su ma abinda suke ma wannan makiyayin annabi sallallahu alaihi wasallam haka suke masa sai da suka azabtar da shi to shi yasa ake musu wannan azabar ta sanya wato a a a narkakken karfe a cikin idanunsu Ah, sannan abinda muka ambata cewa abinda shugaba ya yi tare da su ba rashin rahama ba ne bal ne rahama domin abin da yake cikin sa ya nuna mabarnaka miyagun mutane mugayen mutane a maganin su daga sauran talikai daga halitta wanda suke da irin zuciyar irin wannan zuciyar wanda suke da irin wannan kekasassar zuciyar idan rahama shi ne wato kai maganin ka hana su ka hana wannan muguntar tasu da ta yi ta'addanci zuwa ga sauran jama'a wannan shi ne rahama amma in ka kyale su wai don kana jin tausayinsu don kana jin tausayinsu wannan baka ji rahama ga talibai ba kamar waɗanda suka rinka sace shanun nan ne wanda suka rinka sace shanu a cikin dajin falgore da aka kamo su wai sai aka ce an yafe musu wai an yafe musu wai ana jin tausayinsu ba ka jin tausayin mutane da suka da suka rinka sace shanunsu suka shekara da shekaru suna sace shanunsu su ba mutane bane wato su ba dukiya gare su ba su ba rai gare su ba wai wannan su ne masu rai su ne za a ji su. wannan ya saba koyarwar addinin musulunci kuma a lokacin nan jami'an tsaro sai da suka gargadi suka ce wannan idan aka ce an yafe musu za su sake komawa ne kuma abin da ya faru kenan suka sake komawa suka sake haduwa suka sake samun karfi suka ci gaba da buwayar mutane yanzu gashi nan sake zuwa a cikin dajin falgori kuma abin takaici, yanzu jibi wani yaro da suka sace shi wani malamin islamiyya yau watansa daya tun biyu ga watan oktoba an ba da miliyan biyu suka ce miliyan hudu suka ce ko an ba da miliyan biyu har yanzu kisa kansa yau wata ɗaya da kwana nawa malamin islamiyya malamin hakoyar da tahfidul qur'an sun kama shi sun rike shi to sannan a ce wai ai tausayin su ake ji a sake su an yi musu afuwa an yafe musu wannan kuma hadisin ya nuna ukubar waɗanda suka eh, eh, wato suka yi ah, suka yaki ah, wato suka yi fashi da makami kuma ya nuna halaccin neman magani halaccin neman magani ba za a ce annabi sallallahu alaihi wasallam da yace musu su je su samu magani ta hanyar bawali da bawali da madarar waɗannan shanu kaga bai inda ba neman magani halal bane da sai ce ku je ku dogara ga Allah Allah zai yaye mu hmm. sannan wannan hadisin ya nuna idan jama'a suka taru suka kashe mutum daya duk sai a kashe su ko ba za a ce ɗaya za a kashe ba rai ɗaya ba za a ce daidai yake da ran jama'a da yawa ba ai rai daya wajen alfarmarsa kamar ran al'umma ne baki daya in taruwa suka yi suka kashe ko su su nawa ne kowanne daga cikinsu yana da rabo a cikin kisansa to kuma tun da ran ba za a ce za a raba shi ba in dai kisasi ne to sai kowanne daga cikinsu ya ɗanɗana zafin mutuwa saboda haɗuwa suka yi suka sa shi ya ci ɗacin mutuwa to kowa daga cikinsu sai ya ci ɗacin mutuwa shine ne jama'ati jama'ati wahid eh, sannan kuma idan wato waɗannan hana su ruwa da aka yi saboda abinda suka yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma wanda ya shiga cikin wanda yake kisan kai ya hau kansa sai ya nemi a bashi ruwa wannan ba ba laifi a bashi ruwa hukuncinsa daban ne da kar a yi amfani da wannan a ce yanzu idan mutum aka je za a kashe shi kafin a kashe shi ce a bashi ruwa a sha ya ce ba za a baka ba ai ga urani ga ukal wa uraina su ma ga abin da suka yi da aka sake su suna yawo sun nemi a basu ruwa ba a basu ba su waɗannan halin su khas da dai kuma sauran hukunce-hukunce wanda wannan hadisin a ya zo da shi na'am ya ce adam ibn abi iyas ya gaya mana hadisi ya karanta mana hadisi ya ce shu'uba ya karanta mana hadisi ya ce abu ya zai jibin humaid ya karanta mana hadisi wato mun karanta masa hadisi kai akhbarana shine mu karanta yana ji an anasin daga anas ibn malik hadimin annabi sallallahu alaihi wasallam ce. الله عليه وسلم قبل أن المسجد ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah kafin a gina masallacinsa fi marabidul ganam a wato wajen da ake daure awaki wato a turken awaki shamakin awaki ana ce wajen awaki ana ce masa shamaki ba a ce masa shamaki na dawaki ne ko sai garke turke turke din da ya yi turke a turken awaki a turken awaki yake sallah sallallahu alaihi wasallam to za ka wannan me ya nuna kenan ya eh tsarkin abin nan bawaninsu da da bayan gidansu dan ba za ka raba turken ba za ka raba su ba da da bawali da kuma da kuma fitsarinsu to kafin a gina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah dan farkon zuwan sa Madina ya sauka a gidan abu ayyub ansari a yana gidan abu ayyub ansari aka gina masallaci sannan aka gina ɗakunan matansa Ɗakunan matan ma ɗakuna biyu aka gina kawai na sauda kawai aka gina kafin daga baya aka gina na aisha na'am na'am na'am babu ma ya ƙa'u minan najasati fi samni wal ma babun abin da yake fadawa na daga wato najasa a cikin wato asamni a cikin wato man shanu walma da kuma a cikin ruwa az-zuhri imam ibn shahab az-zuhri malamin su malik yace babu laifi ga ruwa wato ai amfani da shi ko babu laifi ga ruwa a cikin tsarkin sa malam yughayyirhu ta'amun matsawar dandano bai canza shi ba aurihun ko ko abin nan ko kanshi aw launin ko launi wannan magana ta ibn shahab az-zuhri ijma'i ce kuma akwai hadisi ma da annabi da aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yace ruwa mai tsarki ne mai tsarkakewa matsawar wato dandanan sa da launin sa da warin sa bai canza ba to wannan hadisin bai inganta ba amma malamai sun karbe shi da kabul wannan ijma'i ne shine ibn shahab az-zuhri ya faɗa anan wajen cewa babu laifi ga ruwa matsawar dandanan sa bai canza ba shi yasa kun ga hikimar wajen yin alwala aka ce farkon abin da mutum zai yi wajen alwala shi ne ya wanke hannunsa kaga wanke hannu kana ganin ruwan ka gani launinsa bai canza ba sannan ya kukura baki ya shaƙa ruwa shi ne farkon abin da zai kafin ma ya wanke fuska saboda yayin da ya kukura baki in ɗanɗanan ya canza zai ji sannan ya shaƙa idan ƙanshin ya canza zai ji to ga wannan hikima ce ta shari'a aka sanya aka sanya madmada da istinshak a farkon alwala tare da wanke hannu domin launi dan a tabbatar dan kaga kana fara yi yanzu kamar yanda ruwan sabulu wanda ba a gane shi kaga kaga ruwa gare gare launin sa lafiya amma kana sawa a bakinka kana sawa a bakinka in ka ji dandanan ya canza kaji irin daci dacin sabulun nan sai ka furzar to ka san wannan ruwan ba za ka iya alwala da shi ba sai ka je ka nemi wani Eh, ko kuma in a kanshi in kuma kaji ko kuma kaji a kanshin sa na'am Hammad yace shine wannan Hammad ibn Abi Sulaiman al-Faqih shi ake nufi anan ba ibn ba ibn ba ibn Zaid ko ibn Salama ba yace babu laifi birishil maita da wato a gashin dabba wadda yake ta mutu ai wato ruwa baya zamantowa najasa idan ya taba wato in ya taba gashin gashin dabba wadda take mushe kuma imam az ya ce a cikin kashin mushe dabba wadda take mushe na hawal fili wa gairihi kamar giwa da makamancin da waninta wadda ba wato wadda ba a ci ya ce na haɗu da na riski mutane daga cikin magabata na malamai suna taje kansu da wato ƙashin suna taje kansu da ƙashin dabba wadda take ta musu mushe kuma suna sanya mansu a cikin ƙashin a cikin wato abin a cikin kwatashi wanda aka yi daga ƙashin ba sa ganin laifi a cikin wannan wato kamar kashi a mayar da shi kun. kashi ne wanda yake na na dabba wadda take mushi a mayar da shi kun. a rinka taji shi tunda danye ne tunda busasshe ne ba zai to wannan babu laifi suna taje kansu da shi kuma Muhammadu, ibn sirin da ibrahim ya ce la ba asa bi tijaratil aji babu laifi akan mutum ya yi tijara ya yi tijarar wato a hauren giwa hauren giwa haka ake cewa ko eh, amma ba sokotan ji bane hauren giwa kuwa don haka sokotan ji suke cewa haure <laughs> eh, babu laifi to kaga wannan ya nuna kan cewar ba najasa bane kenan tunda inda najasa ne najasa bai halatta kai kasuwancin najasa ba kaga wannan istidlali ne da halaccin kasuwancinsa akan ɗahararsa saboda haka kaga wannan ya nuna kan cewa ɗahiri ne wannan duk imam bukhari yana kawo mana daga cikin abubuwan da suke a cikin kitabu tsahara daga cikin mabahis ɗin da ake abubuwan da ake bincike akai shine waɗannan abubuwa ne suke masu tsarki wannan abubuwa ne kuma suke najasa to shine a ike kawo mana a wannan babin sai mu tsaya anan insha Allah sai mu tashi a hadisin farko a wannan babin a darasi na gaba insha Allah sallallahu wasallama wa baraka ala abdihi rabbina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wannan ya ce mutum ne ya mutu amma matarsa ba ta samu labari ba sai bayan wata hudu daidai ya ta za ta kasance a za ta ta ne za ta fara girgan takaba daga ran da labari ya isar mata da mutuwarsa saboda akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin Allah a cikin takaba, kaba inda kawai a ce bara'atul rahim ne sai a ce shi kenan ta gama takabarta. daga zarar an gaya mata a cewar aiga tun lokacin da ya rasu to amma saboda ba kawai ne abinda ta kaba take tabbatarwa ba kawai cewar babu komai a cikin mahaifarta ba abinda take tabbatarwa akwai haƙƙin Allah a ciki idan haka za ta cika daga ranar da labari ya kai mata za ta samu za ta fara kirga wallahu ta'ala a'lam na'am Zama da ta na wannan lokacin a cikin aure take hmm, a cikin aure take ba ta san cewa ya mutu ba hmm. shi yasa kaga yanzu wadda ta haihu wadda ta haihu ba za a ce sai ta cika sauran kwanakin ba linnas da nassi da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa kaga akwai janibin bara'atur rahim ɗin amma kuma akwai janibin haƙƙin Allah amma an fitar da wannan daga cikin bara'a daga cikin janibin haƙƙin Allah saboda nassi ya zo a kai hmm. sannan ya matsayin mai takaba wajen yin jinyar mahaifiyarta a asibiti domin mahaifiyar ba ta sauraron kowa sai wannan diyar tata wadda take halin takaba din hmm. a za ta iya fita domin idan mai takaba ya zama cewar za ta fita saboda larura kamar larurar ko bukata ma ya halatta saboda hadisin furai'a wadda tana cikin takaba bayan mutuwar mijinta aka ganta ta je tana saro dabinanta tana cire tana sarar dabino sai yan uwan mijin suka yi mata inkari cewa ya kike fita bayan ajali bai cika ba sai ta je ta gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa gashi an mata inkarin fitar da take kuma ba ta da wanda zai kula mata da dukiyarta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ki je ki kula da dukiyarki to daga wannan asali ne akan cewar mace ne ta kaba idan tana da bukata za ta fita amma fitar bi qadril haja domin an ce wato alhajatu tuqaddaru bi qadari ad-daruratu tuqaddaru bi ha ta larura ana iyakance ta ne gwargwadanta to daga in ta fita don wannan don wannan kawai za ta fita to kamar wannan haja ce bukata ce yayin da mahaifiya ta zama cewa babu wanda zai iya kulawa da ita al'asul idan aka kwantar da mahaifiyar a asibiti yan uwan wanda ba sauran yan uwan su je su kula da ita ba ita wadda take ta kaba ba tunda tana da uzurin ta kaba ba za ta fita daga gidanta ba ta je ta kwana a asibiti tana kwana da mahaifiyarta to amma idan ya zamanto babu wanda zai iya kula da mahaifiyar to za ta iya zuwa da rana in ya so da daddare wani ya kwana tare da ita domin abin da yake muhimmi a cikin takaba shi ne kwananta a gidanta kwananta a gidanta ba ta idan ta fitar da rana don bukatar ta babu laifi amma ya zamanto ta dawo gida ta kwana kamar yadda malamai suka ambata to idan ya zamanto wannan ma ba zai yi ba dole sai ita to wannan hukuncin larura ne a tunda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ruksa dan bukata zai a mahaifiya hakkinta yana da girma in babu wanda zai kula da ita ko kuma babu wanda za ta karba ya mata hidima in ba ita ba saboda sha'anin halin rashin lafiya da halin sufa matsalar to sai ta wannan sai zaman to larura wadda take ita kuma larura tana halatta abubuwan da aka haramta sannan wannan ya ce Allah ya ƙara mal lafiya don Allah amin don Allah menene hukuncin kayan wasa irin su 'yan sanar katun da sauransu a shari'a ya tsana eh, asali kayan wasa na yara an yi rufsa domin kamar yadda aka ruwaito aisha radiyallahu ha tana wasa da waɗansu 'yan yara da irin a ƙashi wadda ake cewa wannan wai dutsen dokin annabi suleiman take cewa wannan dokin annabu sallallahu alaihi wasallam ya ce musu wani ne wannan kuma suka ce dokin suleiman to amma ba a sifar doki din akai ba to waɗansu malamai sun tsananta sun ɗauki wannan ai waɗansu malamai sun ɗauki wannan asali ne na cewa dukkan abin da yake na kayan wasa na yara ko da an yi shi da surar mutumin tuni ne ko kuma da surar yan tsana yadda ake yi waɗansu sun yi malamai sun yi rufsa akan wannan sun ɗauki wannan hadisin na aisha asu waɗansu kuma sun tsananta sun ce umumin hani na ayi mutumin tuni ai sura ta ɗan adam ya sanya in ma za a yi kayan wasan sai a yi kayan wasa da abin da yake ba a surar ɗan adam ba ba a surar ɗan adam ba saboda umumin hali da ya zo a kan wato yin yin surar ɗan adam wanda wa'i tsanani hali ya zo a kai da narkon azaba cewa za a ce ranar alkiyama a cewa mutum ya busa masarai to saboda haka suka ce to za a iya yi da kayan da abubuwan wasa ɗin amma ba nan suran mutum ba saboda haka kamar irin yadda za a yi kamar na ba na sura abin da yake da rai ba ne umuman ba na sura abin da yake da rai ba saboda haka eh eh kamar mota waɗansu kuma gaskiya sun sassauta sun ce in na yara ne babu laifi wallah ta'ala ala' na alaikum salam maganar na'am eh akwai waɗansu da suka kawo hujja eh waɗansu daga cikin malaman malikiya sun kawo wannan hujja na cewar mani eh waɗansu wai suna cewar a mani baya fita sai tare da mazi to tunda kuma mazi ya tabbata cewar najasa ne saboda haka wannan zai sanya tun da fitar mani baya kasancewa sai tare da mabi don haka mani ma ya zama jasa tun da ya haɗu da abin da yake jasa to amma wannan abin sun yi musu raddi da cewar wannan ba haka bane mani zai iya fita babu mabi gabaki iya zaman tokan cewa mani ne kadai babu mabi babu nassi ko al'ada da ya tabbatar da cewar mani baya fita sai tare da mabi na na'am na'am wai wato me ta kaba in aka amince mata ta fita ba a amincewa wani in ya ganta ko zai mata magana to ai shi yasa din aka ce in sai sai fitar ta zamanto ta larura ko ta bukata ta larura ne dole kamar rashin lafiya ta bukata ne kamar na furai'a eh, cewar aikin cewa kula da dukiyarta eh, kula da dukiyarta ai ana maganar kan cewar wani bai dauke mata bane in wani zai iya dauke a'a me ka ce a'a shi cewa yi wannan ba zai sa wani ya ganta ta fita ya ce zai neme ta ba ko abin da yake faɗa kenan a'a in ya zama ta fitar ta koda yaushe ce fa ta kula da dukiyar tata yanzu kamar wannan ta a hmm, sha'anin ai ba rana ɗaya ba ce za a je a sare dinan ba za a je yau gobe ma ya sake za a je a kula da gonar jibi ma za a je a kula da gonar hmm, amma a annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata izini akan haka ya zamanto ka'ida abinda yake bukata ce bukata ce wanda yake dan mutum dan mace babu wanda zai kula mata da dukiyarta sai dole ita ta je to wannan za ta iya fita ta yi kuma wannan shine yawanci abinda malamai sukan yi fatawa da shi kan cewar ta fita din amma ta yi kayyade zuwa wajen wannan bukatar kawai ba za ta yi amfani da ba za ta je wani waje ba in ba wannan ba kuma da ɗin kan cewa ta dawo gida ta kwana dare kare mata face a gida to shi ma za ta tsaya ta saurari mutum ya mata magana tana cikin takaba yaushe za ta tsaya ta saurari mutum kuma a dole ne wajen fitar da kiyaye ka'idodin takaba ba zancen kwalliya ba zancen sa kaya masu kyau ba zancen fesa turare eh, ba zancen ballantana shafa koda eh, ballantana jan baki na'am na'am eh shi ne waɗansu suna fatawa a kan wannan kan cewa macin da take fita aiki ya zamanto wajen aikinta sun hana ta eh, sun hana ta ta yi ta zauna har tsawon lokacin ta kabarta har tsawon lokacin ta kabarta a kuma tana da buƙatar wannan aikin sun yi mata an yi fatawar kan cewa za ta iya zuwa ta je ta yi aikinta ta ƙayyade da kan cewa iyakanta wajen aikin kuma ta dawo na'am na'am batun jini na'am wannan halin larura ne halin larura ai yana da hali da daban eh, halin larura yana da hali na daban kawo magana su shekul albani kana ne maka kawo mana abin kun waje ba <laughs> na'am ba za a ɗauki halin larura a ce zai ne zai zamanto asali ba wannan mahallin ijima ne duk wanda ce jini ba najasa bane ya saba ijima. malamai da dama sun yi nakalin ijima daga ciki hadda imam ahmad na faɗa a wancan darasin ko ahmad ya ce lam yahtalifu fi dam ba ci sabani a cikin jini ba na'am na'am idan iyalan mamacin suka ce ta bar gidan sun kasa rike ta eh a a sai ta zauna a gidan in yaso yan uwanta su ɗauki nauyin ta din abinci ne a sai a ɗauki nauyinta amma dai gida za ta zauna a nan la hunna min hinna, wala jina?" illa an yatina bi mu mubai kar a fitar da ita kuma ita kar ta fita hmm. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول إيه لك تشكي أمو تنسى باش دلاتي عنا أسبتي ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya bashi lafiya Allah ya yi masa Allah ya tayar da kirjinsa Allah ya sanya Allah ya tayar da ba Allah ya tayar da kafadarsa Allah ya sanya shi zaman to kafara a gare shi duk wanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu wanda suke cikin tsanani Allah ka yaye musu wanda suka samu kariya wato kariyar jari Allah ka tayar da su Allah ka buɗe Allah ka buɗa mana kofofin falalarka Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka yi mana maganin musibar masu sace mutane da masu fashi da makami Allah kai mana maganin dukkan mabarnata a cikin wannan al'umma ta mu. Allah kai mana maganin yan tawaye wanda suka dauki makamai suke sanya bama bamai a cikin wuraren sallah da cikin kasuwannin mu da hanyoyin mu Allah kai mana maganin sharrin su Allah kai mana maganin su da karfinka kai ne mai karfi kai ne mai tsananin karfi ya rabbal alamin Allah ka saukar da rahamarka a gare mu ta yalwata arzikin mu a cikin wannan al'umar Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah ka inganta shugabancin shugabannin mu Allah ka yi musu jagora Allah ka yi musu jagora Allah ka sanya su akan tafarkin daidai Allah ka sanya su akan abin da zai kawo rahama da sauki ga wannan al'umma ta mu a dukkan matakin da suke na mulkin su ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin کرتا ہوں